rundunar da yana samun suka daga jam'iyyun adawa na takurawa 'yan adawar in sun aikata wani lamari mai kama da kamfe amma hakan tamkar bai shafar jam'iyyar pdp mai mulki tsohon gwamnan gombe sanata danjuma goje na daga cikin 'yan adawar da ke korafin 'yan sanda sun takura musu bayan gayyatarsa da 'yan sandan suka yi biyo bayan shiga mazaɓarsa da ya yi a jihar gombe laifuka na guda biyu ne nasiru yanci na tara mutane na tafi da mutane da yawa motoci sun fi ɗari ko mutane sun yi wannan kuma laifi ne ai ba a fara siyasa ba ya mutane da yawa laifi na biyu shi ne na zo gombe da kwana wajen hudu ko biyar kuma kullum na a cike yake an ce ina kyautar a mutane wannan kyautar ma ya iya ta da hankali nake kwamfina ɗin to yanzu yaushe ne aka ce ba a harkokin siyasa ai abin zai ba na ba dan zagaya ne mazaɓata kuma su doka ne sannan in ma an ce ba harkokin siyasa taron da PDP take yi a ƙasar jihohi ɗin nan ne sunansa ko da wannan satin da ya wuce an yi taro a nuna. rumfa ya rushe da gwamnan sauran ya mutane har matan zuwa da ciwo kuma wannan satin ma za a yi taron jihohin arewa maso gabas na pdp a gombe nace masa za ka yi hana taron wannan amma in ba hana zuwa gombe ba a bisa doka ni zai hana zuwa gombe na yi mukamai a gombe na yi minista na yi gwamna ina sanata yanzu ta yi zo gombe ba. wannan dalili na buƙatar fayyace abin da ke zama kamfe ya sanya na tambayi shugaban hukumar zaben farfesa tairo jega kan menene matsayin hukumar kan lamuran da ke faruwa a halin yanzu farfesa jega ya ce don gwada ayyukan waɗanda ake son su yi takara ko wannan hoto da kirari ba zai zama kamfe ba amma kyakkyawar mu'amalar su da jami'an tsaro yana da ƙwarin gwiwar ba za su keta doka ba kowa da huruminsa su kansu jami'an tsaro suna da ƙididdiga da suke yi na sanin eh, ina ake tsammanin matsala za ta faru ta zaɓe kuma waɗanda matakai ya kamata a ɗauka duk da yake ba jami'an tsaro muke ba hukumar zaɓe muna tamu ƙididdiga a jihohi sanin ina aka fi tsammanin matsala za ta samu ina ake ganin sauki zai samu ya kamata su sa ido. Kasancewar zaben 2015 za a yi shi ne a watan Fabrairun baɗi ya nuna za a fara kamfe a hukumance a watan Nuwamba. nasiru da Ma'il Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.